bincike ya nuna uwar gidan gwamnan hajiya adama ibrahim hassan dan kwambo ta kafa asusun ne da zummar ba da tallafi kyauta ta hanyar koya wa mata sana'a iri daban-daban da kuma ba su kayan gudanar da sana'ar haɗi da kuma jari ga abin da hajiya adama ibrahim hassan dan kwambo ke faɗa a wajen bikin yaye matan da suka amfana daga shirin ina nuna farin ciki da allah ya kawo mu wannan rana na graduation na matan da suka koyi sana'o'i a ƙarƙashin hawaii amma ina so in roki matan na yi amfani da abubuwan da aka samu a samu a dan tallafa wa rayuwa a taimaka da kula da tarbiyyar yara shi yasa muka koya muku sana'an nan don ku zauna a cikin gida ku kula da harkokin yara a tabbata yara sun tafi makaranta kuma mata a dada hakuri don Allah insha Allah za mu yi kokari a ci gaba da wannan program din kowa ya san abin da ake ciki a kasan nan amma insha Allah za mu yi akan kokari mu ga mun ci gaba da wannan program din Haweb din Alhaji Hassan Adamu shine coordinator asusun bada tallafin ya ba da jadawalin yawan matan da suka amfana daga asusun

2015 da 2016 mun koya mata sana'a sannan kuma yau za a sallame su muna da mutum 1,320 daga bisani na ji ta bakin wasu matan da suka amfana daga asusun sunana jummai umar to daga dukku gaskiya na ji daɗi ina murna na farin cikin da samun wannan abu samun keken ɗinki da dubu ishirin ina fatan koyi ɗinki keke zamanawa kuɗi ci gaba da aiki da shi je gaba sunana malama justina ɗanladi daga dadiyan dalilin zuwa na a gombe shine wannan abun alfahari da uwar gidan gwamna ta yi mana a jihar gombe a karamar hukumar mu balanga yadda ta tuna da mu a cikin kuncin mu ta ba mu sana'a ta ce mu koya domin ya taimaka wa rayuwar mu mata shine dalilin da ya sa muka zo gombe koyi yin mai basilin da sabulun wanki da shike yanzu ta uwar gidan gwamna ta dan shirya abin da za mu inganta sana'an da shi idan na je na gwada yadda aka koya mana idan ya yi kyau sai in ci gaba da sana'a da ita uwar gidan gwamna tana kokarin inganta mu in Allah da za mu cika alkawarin abin da ta ce mana mu koya mu ci gaba da sana'a domin mu kawar da talauci Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Gombe a nigeria.